shugaban rasha vladimir putin ya ce duniya bata taba samun kanta cikin mawuyacin hali ba tun bayan yakin duniya na biyu kamar wannan karan a jawabinsa putin ya zargi kasashen yamma da kokarin tirsasawa duniya siyasa su da al'adunsu ya ce kasashen turai suna son kowa ya bi salon yadda suke gudanar da rayuwa ko yana so ko baya su wanda kuma hakan mulkin mallaka ne putin ya ce su ne suka haddasa yakin da ke faruwa a ukraine kuma yana da yakina a ƙarshe amurka da ƙawayenta za su buƙaci su tattauna da rasha What Vladimir Putin calls his special military operation is Wakilin BBC ya ce abin da Putin ya kira aiki na musamman da suke yi a Ukraine ya shiga wata na tara kuma ya sanar a yau cewa baya da na sani. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa babu wata hanya da aka ɗauka wurin warware matsalar ɗumamar yanayi a faɗin duniya. rahoton ya ce kasashen duniya sun gaza cika alkawarin da suka ɗauka a yarjejeniyar sirrin yanayi da aka kulla a paris ta cewa za a rage ɗumama yanayi da kashe ɗaya da rabi na ma'aunin celsius rahoton ya ce 'yan tsirarun kasashe ne suka yi hubasa wurin rage yaduwar bakin hayaki kamar yadda suke alkawari a glasgow bara Wakilar BBC ta ce hakan na nufin duniya za ta tsunduma wato dumamar yanayi da kusan kashi biyu da digo shida a wannan karnin abin da zai kara haifar da tsananin zafi da ambaliya da kuma fari. 'Yan sanda a Canada na bincike kan rahoton da ke cewa China ta kafa caji ofisoshin 'yan sanda cikin sirri a kasar da take amfani da su don wato takurawa 'yan kasar ta mazauna Canadar. sun zargi cewa ana amfani da wani gida da kuma shaguna a ɓoye don yin aikin sun ce da farko an kirkiri ofisoshin ne da sunan santocin taimakawa 'yan cana da ke zaune can to amma daga baya aka rika amfani da su tirsasa wato wurin wa cana sa'an komawa gida sai dai ofisoshin wato ofishin jikadancin china da ke kanada ya karyata rahoton inda ya ce santocin ba su wani aiki wanda doka ba ta hana ba kuna shi waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa na bbc jami'an tsaro a irin sun sake bude wuta cikin jama'a wata rana ta gangamin wato kincinin gwamnati yan sandan sun harba wato sun yi harbi ga masu gangami a tehran a wurin da ake binne nika shakarami a shekaru shida nan wadda bidiyon ta ya nuna ta tana kone mayafi a watan satumba an gano ga wata kwanaki goma kenan kuma ana zargin cewa tana cikin waɗanda ake nema ko a birnin mahabad da ke arewa maso yammacin iran an yi wata zanga-zangar bayan harbe wani matashi mai shekaru 35 we saw outraged protesters attacked wakilin bbc ya ce mun ga yadda masu bore da suka harzuka suka afka a gine-ginen gwamnati suna kunna masu wuta a ranar laraba ne aka gudanar da gangamin cika kwana 40 da motar masa amini hannun jami'an tsaro da suka tsare ta saboda saka mayafi ba yadda dokar iran ta ce ba Peru ta ɗage wato duka dokokin dakile bazuwar annobar corona ta kakaba daga ranar Juma'a. Tana ɗaya daga cikin ƙasashen da cutar ta yi wa mummunar ɓanna. Gwamnatin shugaba Pedro Castillo ta sanar da dokar ta ɓaci a watan Maris ɗin dubu biyu da ashirin, kuma yanzu ta sanar da cewa ta zo ƙarshe. Yanzu haka ana kan rigakafi akai-akai a faɗin Peru. Sama da mutum dubu ɗari biyu ne suka mutu bayan kamuwa da cutar ta COVID-19 a can. sai dai za a ci gaba da amfani da takunkumin rufe fuska a cikin jama'a to ƙarshen labarin kenan daga nan sashen hausa na bbc to a gaida jabir mustapha sambo da ya karanto muna labaran duniya kan tilasta siyasarsu da al'adunsu da kuma salon tafiyar da rayuwarsu a duniya a wani babban jawabinsa shugaban na rasha ya nanata cewa ƙasarsa na da nata tsarin rayuwa da al'adunta da za a rika tunawa da su ga rahoton bilkisu babangida yayin da yake ambato kalaman wani marubuci alexander solzhenitsyn shugaba putin ya zargi kasashen yamma da kasancewa masu nuna karfin iko ido rufe wanda duka nuna wariyar jinsi da amfani da siyasa da tattalin arziki da al'ada wajen mulkar wasu kasashen ne власть над миром э, это вот ya ce nuna karfin iko kan ƙasashen duniya shine wasa da hankalin da kasashen yamma ke amfani da shi amma wannan wasa da hankali ko shakka babu mai hadari ne da kuma zub da jini zan kuma iya cewa mummunan abu ne abu ne da ke haramtawa wasu kasashen martabobi da daraja da mutuntakarsu, tare da nuna halin ko in kula ga yanci da muradinsu da kasashen yamma ke yi Mr. Putin ya kuma ce yunkurin kasashen yamman na kankanewa ne ya haddasa yaƙi a ƙasar Ukraine ya kuma ƙara da cewa dole sai Amurka da aminanta sun tattauna da Moscow. Ya ce kusan cewa a da yaushe ina yin amanna da karfin amfani da hankali don haka na amince da cewa dole daga ƙarshe sabbin cibiyoyin gudanar da harkokin mulki na ƙasashen duniya da ƙasashen yamma za su fara tattaunawa akan samun daidaito game da makoma iri ɗaya. Shugaba Putin ya nemi kare matakin mamayar Rasha a Ukraine matakin da yanzu haka ya bar ƙasar cikin kasancewa saniyar ware. Mr. Putin ya kuma zargi kasashen yamma da amfani da batun makamashin nukiliya a kan kasar Rasha don tilasta wa aminanta juya wa Moscow baya. Sai dai kuma kasashen yamman sun yi watsi da zargin barazanar nukiliyar da fadar Kremlin ɗin ke yi musu. Rahoton Bilkisu Babangida kenan. Idan muka je Najeriya, 'yan kasar ne musamman mazauna babban birnin tarayya Abuja ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu dangane da yadda suka waye gari suka tara an kargame ɗaya daga cikin manyan shagunan da ke birnin. Wannan dai bai rasa nasaba da gargaɗin da wasu manyan ƙasashen duniya suka yi na yiwuwar kai hare-hare a babban birnin na Najeriya. wakilin mu khalifa shehu dokaji ya ziyarci katafaren shagon da ake kira jabi mall a abuja ga kuma rahotonsa nan ina daura da kofar da ake shiga cikin jerin gwanin shaguna da ke jabi wanda aka fi sani da jabile kamar da nake iya gani duk wanda ya zo walau na tafa walau na cikin mota da ya zo zai shiga cikin wannan guri ba a barin sai ya shiga daga nan inda nake iya hango ciki babu mota ko guda ɗaya a ciki sai jami'an tsaro da suke kula da wannan guri a daura da wannan guri akwai wasu waɗanda na gansa a wannan guri waɗanda da alama masu kasuwanci ne sun shaida min yadda lamarin ya kasance na ga wani shi nan wanda ya fara bayyana min sunansa sunana clement godwin ne tun safe na fita daga nan tun safe gareji ba kowa a gareji ai wallahi da safe nan mun zo ana ce mana wai mun ce menene ya faru wanda ba mutane a shoprite an kule wai ba aiki yau eh saboda sauri wanda abubuwa da sun ji daga yance wai US yan an ce wai akwai abubuwa terror eh bandit suna za su shiga su sun tsoro ma to nan ma ga wata wacce na ganta ita ma a bakin wannan shago muna yawan dai zuwa nan wajen abin da bai taɓa faruwa ba to da na zo yau sun ga yanayin da nan waje an kulle yanayin wajen da a su da zo sai kawana inda take gaya min cewa ai ba ta da waya da ta kira ni to kamar me da dalili aka faɗa na rufe yaushe wajen wai ko ana shirin a sa bom a wajen ne shi yasa ka cewa kulle wannan in baka ba ana shirin ma a zo a sa a nan wajen shi yasa suka kulle shop din tunda safe ma muna nan ba mi ciniki ba ka mu na a ajiye To sai dai jar 'yan sandan Najeriya ta ce bata da masaniyar cewa rukunin shaguna na Jabilek yau ya kasance a rufe wanda iya sanin su babu wata barazanar tsaro da ake fama da shi a babban birnin tarayyar kasar Abuja. Ga dai karin bayani da ke kula da babban birnin tarayyar DSP Josephine Ade ke cewa to ai mu ban ba da shawara ba ko ba mu ce a rufe wuri ba ba mu ce akwai threat ba wayannan abubuwan su ne da sun yi ma su ne suka yi mu we don't know anything about that to kenan mutane su ci gaba da harkokin su ba tare da fargaba ba mutanen Najeriya su suka ba da haukokinsu ba wani threat a ko ina mu ba mu ce a ko wani threat ba mu san da wani threat ba. A farkon makon da muke ciki ne da aka samu bullar wasu takwayen sanarwa daga ofishin jakadancin Amurka da na Birtaniya da ke Najeriya na jan hankalin 'yan kasar biyu da su cewa wuraren taruwar al'umma da kuma kasuwanni da ma makarantu bisa zargin cewa akwai yiwuwar kai hare-hare irin waɗannan wurare. Bayan bullar wacce sanarwa gwamnatin Najeriya ta mai da martani inda aka jiyo Ministan yada labaran kasar Laya Muhammad na sanar da bacin ransu game da jerin gargaɗi da ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ke fitarwa kan barazanar kai hare-hare a wasu sassan ƙasar, ciki har da babban birnin kasar Abuja. Khalifa Shehu Dokaji, sashin Hausa na BBC daga Abuja a Najeriya. To daga matsalar tsaro sai ta lafiya inda a karon farko a jihar Kano da ke arewacin Najeriya kungiyar likitoci wato ta NME ta shirya wato muhawara kan harkokin kula da lafiya ga 'yan takarar gwamnan jihar. Kungiyar ta gayyaci 'yan takarar gwamnan jihar Kano mutum takwas inda suka bayyana wato bayyana shirye-shiryen da za su yi wa fannin kula da lafiya a jihar. Daga kanan ga rahoton Zaharuddin Lawan. muhawarar da 'yan takarar gwamnan suka yi kan inganta lafiya a jihar kano batun kayan aiki da ƙara ma'aikata da kuma kyautata yanayin aikin likitoci da tsaftar muhalli da kula da lafiyar mata masu juna biyu da ƙananan yara su ne suka kankane taron 'yan takara takwas ne ƙungiyar likitocin suka gayyata amma biyar ne suka samu halarta dr nasiru yusuf gawuna na apc da salihu tanko ya kase na prp sai injiniya bashir ishaq bashir na labour party da malam ibrahim khalil na adc sai kuma sha'aban ibrahim sharaɗa na jam'iyyar adp wanda ɗan takarar mataimakinsa malam rabi'u bako ya wakilta ga abin da dr nasiru yusuf gawuna na apc ke cewa maganar ma'aikata wani abu ne mai mahimmanci wanda kuma lallai in allah ya ba mu dama za mu inganta shi sun yi maganar wato ainihin gine-gine na asibitoci da kuma wayanda ake da su yawanci cikin ikon allah a gwamnatin mu da muke ciki a yanzu mun yi gine-ginen nan sun ce waɗannan abubuwa da kuka yi alkawari za su kawo su ranar da idan Allah ya ku nasara wannan in sun kawo bi ko sun kawo ko ba su kawo ba abu ne wanda suke mu, muna yi wa Allah addu'a dama abin da muke cewa in Allah ya bamu Allah ya riko da hannun mu. Allah kar ya sa mu ci amanar al'umma